da daɗewa wasu jama'a ke ganin cewa tura ta kai bango akan matsalolin rashin tsaro a najeriya domin al'ummomi na ci gaba da yankewa su hukunci akan abin da suke ganin yinsa kan huce haushin da suke da shi akan matsalar irin hakan ne yake faruwa a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya inda husatattun mutane suka afkawa gidajen kwamishinan tsaro kanal garba moyi isa da na sarkin gobir na isa da ke garin na isa da yake waɗanda ake tuma da hannu ga afkawa gidajen suna hannun jami'an tsaro na tuntuɓi wani ɗan garin na isa kuma shugaban rundunar adalci a jihar sokoto bashar altine guyawa ko me yake gani ke yan giza matasa yin hakan suna da alaka da irin hushi wanda talakawan wannan yanki suke yi game da ainihin shugabanninsu na karamar hukumar mulki na isa da ganin cewa ainihin kalawan nan ɗan bindiga shi na nesa gare su an waye gari ida ko kusa gare su bayan gari kuma shina musu ɗaukar ɗaiɗai kuma babu wani yunkuri wanda suka domin kare al'ummarsu. rundunar 'yan sanda ta najeriya ta bakin kakakinta a sokoto asp sanusi abubakar ta tabbatar da aukuwar lamarin muna nan muna ta bincike a kai sannan kuma mun riga mun mikin arrest kuma wayanda suka aiwatar da wannan abu an san su yanzu haka ana kan kama su ɗaya bayan ɗaya na samu zantawa da sarkin gobir na isa nasiru ahmad na biyu wanda aka bubbuge fadarsa to in ma sun yi sun gauciya ba mu yi ba ba mu yi kokari ba ga tsaron su ko wani abu ubangiji ya sani allah ya sani a shekara ta sha uku na nuhi cikin ta sha hudu ina mulkin su amma mutum guda ba ya zakkuwa cikin ga wanda sarkin gobir zalunta naira goma to wanda ba zalunce ku ku da adda kuɗi kuna zan cikin gari sai in yi muku zalunci in sa hannu ta wani abu wanda yake na haramci na wanda yake ba mai kyawu ba ba na fatan haka nan kuma ma in ka duba ma na so ai su sarakuna yanzu abin da ake in ba da labarin kaza ya faru in ka ka duba rahotanni na da na kuta ma gwamnatin jiha yau shekara takwas tun ina jan abin ga tahi muna gani ne duk komai an kai sai na faɗe shi cewa an kai iyaka ta ba da labari wanda kansala ma shine girma har wayo na tuntubi kwamishinan tsaro wanda aka kona gidajensa biyu amma ya ce ba zai maganta ba saboda 'yan sanda na bincike a kan batun amma wasu bayanai da na samu daga bangaren sa sun zargi shugaban karamar hukumar mulkin isa da turawa a aukawa gidajen saboda an kama motarsa ta ofis a zamfara ana kaiwa 'yan bindiga abinci da wasu kayayyaki da ita shine yake so ya huce haushi akan kwamishinan na kuma tuntubi shugaban karamar hukumar abubakar yusuf dan ali akan wannan zargin da ake masa a matsayina na shugaba wanda an ka ba jagorancin jama'a wanda ya bani wannan dama shina nan ba shi kwana ba ya an gaji kuma shi ba zalunci ya kai ba kuma zai tabbatar da gaskiya tabbas zanga-zanga da ta faru a isa ina cikin garin isa an kai ta amma ba san an yi ta ba kawo zargina a cewa sanadiyar an ce an kawo motata tana kai abinci wani wuri ga 'yan ta'adda bayan ni ina yaƙi da 'yan ta'adda ga to yanzu wannan ya zama wani cin mutunci da cin zarafi zuwa gare ni kuma ni ba da haufi wanda sun kai abin ga cikin ikon Allah sun zo sun haɗu cewa su sun ka shirya abinsu kuma ga manufarsu amma ɓata gari sun shigo sun yi musu abin da ba daidai ba. Masu sharhi akan lamarin yau da kullum da yana ganin cewa sakacin hukumomi a kan tsaro shine yasa karamar magana ta zama babba har jama'a na nema kansu mafita. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.